الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب ويردوكم بعد إيمانكم كافرين يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بهبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا على شفا بكرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم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 وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يوهو دوتم بطي وتم رجب حجرا النبي محمد صلى الله عليه وسلم تبوكا da da arba'in da shida Allah ta'ala muke roƙon yi mana dace da muwafaka na duniya da lahira don tsarkin sunayensa muna dai nan inda muke suratu Ali Imran aya kuma za mu tashi ta ɗari daidai zuwa masha Allah inda Allah yake cewa ya ayyuhal ladina amanu ya ma abota imani kira ne ka keɓe haɗa da cikin gidan ka keɓe kamar a ce wannan ayi ta kashe lausu wasu mutane kada ya ke so su ji kiran sai na ma an son ji su riƙe su yi aiki in turɗe ofayi kwandinan ladina utul kitaba idan kuka bi jama'a daga ma'abota littafi su ma ma'abota littafin na nan ƙungiyoyi ƙungiyoyi jama'a jama'a ya gabata موسوعة za a rarraba yahudu za su rabu kashi saba'in da biyu alada nasara za su rabu kashi saba'in da biyu musulmai sun rabu kashi a dunkulema amma kowane su ɗaya ne za shi kaga mutum kana tafiya kana tafiya a makanci ba jagora a gaban ka kai ne ganin kanka ka fasa ɗaya daga ƙungiyoyin na shi fi komai sauki na ka Allah yi ne gaba ɗaya ba ƙungiyar ba ɗaya ba ce ba ba biyu ba ne ba kawai asali za ku kalla idan ka kuka yi wa wata jama'a daga cikin waɗannan jama'u na ma'abota littafi ribar da ku ba za su yi bayan imanin ku ku koma abin da ake tsoron abin da ake yin ku koma kafirai sai a yi hasara kana da wayo suna da wayo suna da kuɗi ba ka da kuɗi ana da kwaɗaye sai sun san kansu saboda haka zan mutanen na son shirya Allah ji kamar na bawan Allah da yake da ce sai da rantsi da Allah sau uku ce wallahi tallahi billahi allazi la ilaha illa huwa sau uku wannan ce ba don addinin musulunci daga Allah izo ba ta kai a ce an wargaza shi an fafa shi gaba daya baje babu shi babu dalilinsa to sai dai Allah ya rike kayan shi agama yana nan inda yake amma fa ya ba da labari idan fa aka rabu da shi gaba da ƙur'ani zai koma jirgin ka ba kuwa za ka bata shi kenan a koma kama su kuma za a ta da kiyama a kan wa'in da ba ta Allah Allah wa kaifa takfuruna al'umma annabi Muhammad ya Allah ya aka ya haka maza mata ya aka yi haka sai kuka ba addinin ku kuka yi masa likon sakainan kashi yau ku fito da addinin sarari yana neman yi wa ana da ba kwa yi ma kun ɗauki wa'incan addinin ku ne masu ɗaukaka musu addini sunan wancan shi ya fito waje jikin wancan shi na waje ko ku su na ku da shuru aka yi aiki ake ma da daɗi shuru aka yi ba aiki duk wani abu da ke sa abin ya zaƙi na can ko ku kuka kashe da kuɗin kwaɗe kaifa ta furuna. ya aka yi ake ridda ake riddar da ku wa an tusla alaikum ayatullah ga shi kullum ana karanta muku ayoyin Allah ba kwa ganin wani abu na da kyau in ba addinin su ba ba kwa ganin akwai wata shiga mai kyau in ba shigar su ba ba kwa ganin akwai wani buki da ya kawatar sai nasu na a fara ku ga shi kullum karanta littafin ake dare da rana duk da duk kuma larabawa ne ba Ka amma an hausantar da shi ga shi tun daga wancan zamanin ne wafikun rasuluku ga manzon a cikinku idan manzon Allah ya tafi Kur'ani na nan ko kuma sunna tana nan idan ba a magana da Allah yanzu mai magana da shi ya riga ya mutu to kai sai an tara maganganun an ajiye mana su a wata taskar da ba za su ɓace ba ba su gurbata sai dai ka gurbace wa man ya'tasim billah duk wanda kama Allah ya saki duk wani danye ya watsar da duk wani balon-balon fakada huriya ai tabbas ya riga ya shirya kaga da fi'ili ma abin ya zo don tabbatar da ai abin ya riga ya auku ba zai shirya ba ya ma shirya an gama ne zuke idan ƙura'ani za ku karanta to ya za ku rayu a duniya haka aka ce maka babu rayuwar duniya cikin alƙur'ani aya alƙur'ani ne ake da rayuwar duniya mai kimfi haka ta hudiya kila sirafin mustaqim ya ayyuhal ladina amanu ittaqullaha حق تقاته يا ما أبوتا إيماني كتب صورا الله ما في شيء كنت صورا duk abin da ka ɗauko sai ka je ƙarshe a yi komai sai an je ƙarshe iya abin da za ka yi so ka ƙure wala ta mutunna kada ku yadda ku mutu illa wa antum muslimu har yi a riddar da ku a ce maka yanzu ba ka lafiya ka jira in kan ji ma yi sallah ka sani ko ko ka zo wa atasimu bi hablillahi jami'a ku yi riko da igiyar Allah da ɗayan ku kama Allah mafita na ga Allah ku kama Allah gaba ɗayan ku ku yi riko da addinin Allah gaba ɗayan ku maza mata ka rike ka rike kankame ta kankame kai ku gani ilal mauti hatta ya atiya na ke. wala tafarraqu kada ku rarraba cire musibin ku gwana ya nan kowa abin da ya ɗebo shi zai za a yi in ku ba haka ba a fafa mata kai zuwa ba abin da ke tsagawa ne na duniya hankali irin ya dankushu mai ake ci ga ruwanka mai ke damun ku ba mu da abin da ke damun ku damun muna wurin Allah ba ya hannunka. Tabbatin can bayan Allah da ke damun mu a ina a duniya to mai duniya ma ba mu roƙe shi ba ba mu roƙe shi duniya ba mai duniya ba mu roƙe shi duniya ba don ya kamata ce a wannan zamanin mun kai martabar haka abinda Allah ya bamu ya shi abin da ga bamu zaman hakuri mu tsaya nan a fara bungurawa insha Allah za a tada ƙura ku yi riko da igiyar Allah ku yi riko da addinin Allah gaba ɗaya yara yara wala ta tafarrar ko da a ce hayya ala sallah a fitar da gudu na za ku fa aina tazhabu wa qulu Ku tuna ni'man Allah bai ni'ima akan in kuntum a'da'an kun kasance da makiya juna fa fa baina qulubikum ya hada tsakanin zukatan ko dan karamin tuna baya da ta masallaci mun kai kamar haka sai ka da biyu bisa uku ko ma a ce tabbas bisa goma suna waje kashi biyu ne a goba cikin masallaci yau da abin da a cikin masallaci ta tsakaninmu da mai gadi ta yi tafiya cikin masallacin tukuna ba a tunani ya za a yi mata su zo su ji za su fi ka in ta mutu kuma shi kenan yau ga shi masallacin su ma ya musu ma yawa tsakanin mata da masallacin abin da tafiyan abin da ta kuka ba hada ni'ima in abin ko da wannan ni'iman ba to fa Allah san abin da zai biyo baya fa asbatum yau kun waye gani iswana bi ni'mati yan uwan juna da ni'imar Allah sai ki ce aya ta mu ce mu kadai sai eh, kun zama yan uwa ku duba ya iri iri kamar mun nan kada rai ta kai mu larabawa ne mu dangin annabi ne wannan ga yaransa wannan ga yaransa wannan ga yaransa wannan ga yaransa wannan garin su kaza wannan garin su kaza wannan garin su kaza yanzu mun waye gari ɗin uwa abu na samun ta kaza za a samu ai ta kuka na kuka ne tunda tunan lokacin da yaron nan ɗan zamfara ya mutu malam yara suka dinga kuka kamar za su mutu kamar za su mutu yaran wannan zan tun da nake mana ba taɓa ganin mutuwa ba yanzu shi kenan wannan shi ne mutuwa ma shi ina mutuwa to ni yanzu in na mutu ya gani malam dan Allah ya gani wallahi na ka ya fi sauki sauki da nawa haka sai baka ɗiba da yawa ba yanzu ka fara ɗan ɗan zunuban amma yadda su sun farka ke kai ɗan kaɗan da rage ka koma ka bai da baban ka sai ka amma ni ko na ba abin ya dankare ya dankare ya yi kanta ya yi kanta ni ka fi cancanta in yi kuka in je maka na sadu da Allah ya zaki hasali cikin du'a'i yaron nan yana kuka kaɗai sanin neman kuka na dai cici je ne kada bashi yana kuka idan na kuka abin ƙarshen sakila ya sumewa Ka ga an zama yan uwa yau mutum na kuka da za ka gani a gidaje wani wa ya mutu ba ne ba ruwansa uba ne ma zai mutu London nan muka je wata janaza kai sai da na haushi ne ya sa na juye na dinga rage-rage cikin masallaci. Na ga saki sai da ake za mu je mu binne. Kaf da 'ya'yan dangin da abokan arzikin da wane ne har abokan tsayamma ana ba mai kuka ciki ko kwalla kuma ga jama'a masu Allah kun da wanda ya musu na mutu mai jama'a sana kana mai na da jama'a amma wannan ba mai kwalla kawai kishi kishi ake mai ake so ai da kuke bukata ba ni nan na ɗebo ishe a kawo menene to za a yi sai hiran duniya kuma kai kwanta mu san cewa ba an halicce mu don wani abu asbatun bi ni'matihi ikhwana wa kuntum da katam An kasance ala shafa a bisa jaba hufratin narami minan nari dan da tsakanin ku da wuta mutuwa ta rage Kuna gaban ainihin rami suke wuta ce fa'an ƙazakun minha ainihin musulunci nan ya tsame ku daga gare ta ko Allah ya tsame ku za ka tura muku manzo ka yi bayyana lafulakun. hakan nan Allah ke muku bayanin addini filla filla ayatihi la'allakum tahtadun don ku shirya wannan su ne ayoyin tarjama kalmomin da ke ciki sharhul kalimat tariqan lana ta'ifa ta'ifa min tawa'if al-yahud fihi nas qalu suka ce hun shasu al-yahudi sune shasu shasu sunan shi ne shi da kungiyarsa da shi da jama'arsa ma'ana sun shirya ainihin gazawar fikiri na halaka musulmai halaka al'umma annabi muhammad ba a ba shi ma ku gan shi kalma da kalma kafin ce ai yi duba ya ga musulmai kansu a haɗe kana ga yadda muke dunkulewa mu haɗu mu je gona kana ga ba mu jin wasu ba sa jin haushin wannan kuma wannan abu ya ƙi karewa bana za a daina baɗi za a daina wane ne za a daina abin ƙara haɓaka yake muna zuwa muna wuni yanzu zuwa muke mu kwana kaya in an tara ina ake da shi musulunci za mu taimaka da shi alamomi na nuna kai akwai alamomi da dai kayan nan ko akwai ko da gaske ne wasa wasa ka ce mun daina neman taimako ko mun daina dai matsala ta taso masu hangen nesa masu daraja wanda suke san mu abinci ta kai suna fita jama'ar wannan abu da ka ɗauka ba daidai ba ne ba a ce a daina tara taimako a nema a tara za a yi wani abu da a ka kyale in abin ya zo na gaya muku ba dai kuna nan ba ni ne wa ne wa ne ce na san kuma na kan su kai ne na gan ka na gane ka kuma ma ka ki kawo kan idan abin ya taso za a gaya maka amma dai yanzu mm, ina za mu sa su abin bukata mun same su yau da kanan yanzu kawai in zara kuma ya karatu shi ma ne muke nema a zai ba kudi ake nema ba karatu ake yi da kana bai ka zo ka zauna mu yi karatu karatu muke nema yanzu ana so ne mu tana da kanmu mu gina kanmu wannan abu dole zai tsagawa makiya Allah ko da mu wasu daga cikin wannan ba sun ni'ima cewa kuma ba sun ni'ima cewa sun mutum ya shiga wani hali wani in yi tafiya in Allah sa da rabo sai ga yana aka yi eh. sai ga an kawo buhun masallaci an rufa wanda zai ɗauka ja samari na kara kaina ja samari na kara kaina liman da zai ɗauko yi mun bambam a kanana muna rike da wani buhu da ni da wani mutum mun kyau gidan wani malami shi mutumin da wanke fara da shi sai tashi na nema biyu da kai kasa ka ta kan abu kasa masallaci aka lashi sun yi na ce kai ba ba kinkino ka ke ba in kana kinkino nan ke na kafin wani dauki ba wanda an je wani ciwo sun da kowa zai zo ne zabar ce dan Allah a dora min shi dan Allah ku dora min shi in shiga da shi dan Allah ku dora min shi in shiga da shi ya zai ta hau mana ya domo ne aka da zama haka insha Allah muna farin a cikin mu nan Allah zai samu haifi waliyan Allah kila Allah ya kalli ibada su ya dawo da ainihin abubuwan da aka rasa to Allah muna fare Yeah. na hau eh, yahudi ba eh shi ne ya yi min labarin ne bai tsare ba shi ne an gazar zikiri ya duba shi abin da ke fata masa dai sai ka ga muku abin da ke fata masa dai ku haɗu amma suna son ka kai wancan tsara suna son ka da wanda kuna tambe ne man ka da wani da Allah kashe min wani ko bai ne da zai faru dan Allah wannan kai wani ne kona ne shi wannan kaza din wani ne fata ne shi har ku yadda ku hada kanku ko kayan ko ku ta kayan ku to bayan Allah na ka salihu ba a samun cutuwa daga gare ku sai da alheri zuma ne ku duk inda kuka sauka ba ku a zuma duk inda ta haƙar biya ba ta ta furen ba don haka ba da ya gure bai yi ba za ta haƙar da ya ta ce ta koshe ta ce biya abun da ta ke su kuma ta taba abun ta ba ɓanna wajen haka nan kuke sai da ka sau da haka nan shi ne nan aka ce kumun kum su ne aka ce shansu al-yahudi sai ke kaya ne wannan ba yahudi ko a sabuhu da hannun jama'a da ƙungiyarsa ba wai ƴan jama'a jama'a ne ƙungiya ce ike da ita ta sharri allazi na a saharar shi ke nata bainal ausi wal khazaraj ta gan shi wanda suka kunna fitina tsakanin Hausawa da khazarajawa sannan kuma mata masu karatun sanin abin nan yau yadda muka tsakona ganin gazo da sikiri kudu yadda ake kukullawa tun da safe fa ake. har zuwa yanzu da yamma ta musulunci ake kulla masa shi yanzu yamma ta yi ba su fasa ba fasawa suke menene suke in kuka duba ta ku dubi asarar da aka yi kuma asarar da za a ci gaba da yanta idan hankalin mu bai dawo jikin mu ba walakin da ibaraka bi umumin labsi sai dai abun na akari lafazin shi dai wannan shi da tushe Labi kusoshi sabari. Fakan aca illa ke gaba ɗaya. A'a wa maƙiya Allah. Duk ɗin da Facebook ya fahimtar sunan Chicago. Masu iya ragala a sakan cin Aliyahu da kake jefa, da nasarar da kake jefa, majusawa da kake jefa, fa sunan majusawa, suna nan fa su fasa ba. Duk. kafircin duniya ya yi ittifaki wane ne za mu kawar a cikin mu mu samu sauki sauki da ce musulunci kowanne yau za ka to ɗan wuri ma musulunci ke so kawar duk abin da yake ba Allah ba ne ba ba tsarin Allah ba abin da ke so a kawar musulunci mu ji muna makanci ko muna gabalai saboda haka nan fada'atu a da'illahi da'a ga makiya Allah ko wa'inda iri min yahudi wal nasara kanat wa ma zalat sababu dimari ummatil islam yani makke din makiya Allah na yahudu nan da nasaran nan sai dai ba a don kungiyoyi kungiyoyin su nan kanat ainihin ta kasance wa ma zalat ko ba ta gushe ba har yanzu sababu dimari ummatil islam dalilin rushewar al'umman musulmai ne rushewar tattalinsu su ne rushewar tarbiyya su ne su suka kawo ƙata koyar da mugayen halaye sace-sace fashe-fashe ɗauke-ɗauke su su ne rashin tarbiyya zinace zinace luwaɗe luwaɗe duk su ne mutuwan zuciya rashin kama yanzu mutum zai ɗauka kamar gaske ne rini ne rini ne an jefa da yau ya ko wata maracin in ya fara kyalli shekara ɗaya shekara biyu sai da ya koɗe ya dawo baya yana neman to ai yanzu dai ya gano gaskiya yanzu ne za a yi abin da haka ya fatuka ɗaukacin ka ya so tare banza ko ka shiga ko abin ko da ile da shi na tuna wani yaro da ya ko me ne faru shi ga mai zuciya ya watsar da makaranta ke ba ma zai bai koma gida ubansa idan ya gama can gidan ka tsare da faɗace faɗace ba zai iya zama da su ba wanda ya zai ya ɗanyi ilimi su kuma can ba abin da dame shi suka zama dandan su sai dai gajiya da makaranta malam makarantar ba ta zauna ba kannin kannin rage zauna a ciki ko ga ɗan masu zuciya hai sai bari kuma kashi san wuya wuce da awa ke ne abuja shi ne nasarawa ke ko da na ra'ayi da awa sun farko ka tanadi kayan da awan babu in za ka tsaya ka karatu ka tsaya in kudin za ka tafi neman so tafi cikin da wuri ka samu da abin da ka bari nan ka zo cikin kawakar watsar koma can ana gudan halakarwa kuma duk wannan a wannan sai mai masa ya gele-gele. gyale an ma sai maka wannan ne, gobe sai maka wancan ne, gata sai maka ƙarfi ka zane yanka kaza a ce yayi duk ba abin da ake yayi ainihin abu ne la'ajadi da fil ma balle bil islami kuma inda muka taso min al-haqidina mana jama'a daga دجمكيا wanda suke ku alal islam ko kuma haƙo akan musulunci al'amili na alal kaidi lahu masu aiki kan yin makinci ga addinin nan wal makar da haɗa mugunta wa addinin addinin ana son lalle dai ya rushe a fasa tarbiyyar a fasa karantarwa a juyar da nasosin a juyar aiwa ne ne a ƙarshe wa biya halhi idan aka rusa halayen aikon shi ke na sai a jira da al'umma tarbiyya in tarbiyya ta rushe komai ma ya rushe al'umma tarbiyya so in tarbiyya ta watsa to komai ma rushe me gaba ya rubuta komai yarji'ukum ila al-kufr ma yadda ku kafirci za su yi ba da ibadikum bayan imani aya na gaba wa kaifa takfuruna hada ta'ajjub yanzu ya a yi mutum yana musulmi yana karanta Qur'ani a ce yawai yau ya bar addini me ya gano kai kwanta yi wa mutane bayani me ka hango da a ta za ka bai hango komai ba illa gaya a tsaye a kallo ana samun taro sisi taro sisi taro sisi kuma da zai gara mai ma ba mai kullewa ne ba wannan taro sisin ko zai ka wuce shi ko kuma shi wuce ka Wanda za ka kai lokacin da wannan taro sisi in an ce zauna nan za a baka taro sisi ka wuce nan girman ka ya wuce nan ko ka ce za ka zace yaron wuce ne ba kana da ɗan turo mana gaya ana son ka kenan amma kai yanzu ba a yi ba. da yawa gunyawa. ta ku ta basu ka kafa kaya a gize sai ka nemo mai ɗan kyalli-kyalli mai haske mai sheƙi ka sa a ciki sannan za su sayar ko kamfani da ya kayan za ka fayo inda suke sayowa in ka roƙa je ka ba a sayi na tsofaffi ne bai da kyau wancan ko ko jabin ya ɗebo ta ga wannan wanda ya ɗan tsofa tsofa ɗin nan ya fara ɗan ya gira kaga ya fito sai ikon Allah kaga da ya yi ba mutum yana ka wanda ya gaje wai ya yi in ka duba da gaske an ga wa nan yau yaushe wannan yaro suka tsaya ce a gidansu na san ka zama ce sai kai gayu ne sai ne ba ta rabi ba gayu ne a ce su da Allah ya min bayanin wannan gayan din shi da ganin na haka yake sabon kaya ma zama iya yanka daidai ta wurin a cikin shi a shi a mashiyar ba sun jino nufunu kai fata corona al-isfahamu lil inkari bai kamata koyi haka ba وتعجب من كفرهم ba إيمانهم آيات الله أي آيات القرآن الكريم يعتصم يتمسك بشدة duk wanda ya kankane addinin musulunci duk wani gazawar sikiri duk wani kusgunawa daga gida ko daga waje duk wani matsatsi barazana za ka shiga hatsari duk wata guguwa duk wata rike duk wani iska da mai yake da sauran da mai taso wannan mai karfi duk wata guguwa ta rike da in ka bata da idonka in ta gama wucewa in ka bude idonka za ka same ka kan daidai sauran wanda suka bi ta sun shiga shige amma za ka tsinci kanka kana nan inda kake me gaba ta yi ai gaskata ragil wasa'i da yin

a da sunan bai faɗo ran ta kafi da ta tsiragil wasu da yin duk abu da rage yi iya ƙarfin da kake da shi iya daman da kake da ita to ka zuwa ta gaba ɗaya wa addinin ka ba za mu kai asara ba ba wani wanda zai ci ainihin ƙarfinsa ya kare a musulunci ya lalace babu shi da umarnin Allah وجن na وتدع na الله da ne sa san hari ko da mutane da gaskiya suke faɗi ba ba da jin ya ce to wallahi ne wata na kaza ba na ne lafiya amma aikin nan da na zo na ina samu lafiya gobe ma zan dawo mutane da dama su kan faɗi ba su bane dama faɗi su ba karin ce ne ma ya faɗi Kwan'a ma ya faɗi Kwan'a ma ya faɗi to aikin Allah wasa ne aikin Allah gaskiya ne wa tuqatuhi ko tuqatu hiya taqawaku akwai na harko at-tuqatu ismu masdar na ittaqa yattaqi ittaqan wa asaluha wujiyatun فتحرك فتحرك حرف العله واو الدين يتابعها وصلي فانفتها ما قبله وكل بواوا فصار ذو وقاية أو وقاة فأبدلت الواو تاء فصارت قطعة ذاك شرف بحبل الله حبل بائجية شيبا sai dai yana aiki sama da aikin igiyar kitabu al-qur'an islam lakin al-kitaba wadida kuma sila su ne alaƙa alafi tarbatul muslimu bi rabbihi wanda ke haɗa musulmi da mahallicinsa mamallacinsa tabaraka wa ta'ala وكل ما يربط ويشد شيئا بآخر هو سبب وحبل duk abin ka sani yana harka yana tafke yarbatu shay'an ko ya shubta shay'an bi akhar yana hada wani da wani to abin da yake hada wannan ana ce masa sababu ana ce masa hablu bi sababin min Allah fa allafa baina qulubikum haka Allah ya haɗa zukatanku ai jama'aha ala ukuwatul iman ya haɗa su a kai kan ƴan uwantaka na imani yanzu kaga kullum zaka kullum kwanan kwanan da ka tabbata kullum wai ya labari mutumin nan ne na kamarun wai ya labari baban kamarun ne shuru shuru na daina jasa wai mutumin nan naka koyi na nan shi dan uwana wanda musulunci ya bani sun goma wanda ba mu gaba daya an zauna da shi lafiya ana juna haka nan malam ya tafi sai yana kuma yara ka kana sakon ya sunan da muke kiran shi yara suka sama duk da baban cikin babban da basa yan kanana kananan nan da suke kyau da haka a su da zaune ba ta ba a fuska in zai magana da ki amma duk da ka suna su zaune tare da shi suna makale ba faɗa ba ne ba sun gano hmm? da tambaya ake fa kowanne kanon wancan da zaga da ban yi na mutumin da naka ne baban kamaru da ce baban kamaru a kabi kamaru shiru da burbutan ne a can gina ta yaya manya manya Ina da masallacin juma'a Ina da ma'aikatan makaranta daga wasu na ya dage goyi a nan rai mutu har yanzu na san da za ka tambaye shi ka same shi wace ina na zan dawo nan gudun zan mutu Allah ya yi nan gudun zan mutu in kama samar da fashe da kuka sai za dawo nan gudun har zan zo mutu sai ka ce wani a ce to mu kuma sai mu jira ka kuma tafiya zan mutu saboda haka nan Allah babban jama'a ala ukuwatul imani wa wahada bainaha ba'da al-ikhtilafi ya hada tsakanin bayan an samu sabani wannan farasi da gudun yona wa'inda ba sa haka wuri yanzu an haɗu an zama abu guda wannan kabila kaza ce wannan kabila kaza ce sai da sai suna wasa da juna ai ko ne ku kai kaza ai ko ne ku kai kaza شفا حفرة معنى شفا شفا الحفرة باكير أي حافتها جيفي وطرقها بحيث لو جفل الواقف كأن ما يوجد اعتداء رفقنا عليها وقع فيها فأنقذكم منها أي بهدايتكم إلى الإسلام an أنجاكم minan na wannan so ne kalmomin da ke ciki wanda fa iya yi wa mutum yana karatu kalman ta ba shi wata matsala amma yanzu a wannan an yi da kowanne sai a dunkule mai Allah yake nufi da wannan wani karatu da na faro da safe kaga an yi kalmomi masu wahala har da na haro shin idan aka karanta wannan bai kama da labarin a kawo tambayoyi shi ne koyarwar yanzu ayi. a kama maka fitila na labari sai a ce to ga karanta labarin nan da kyau ka amsa tambayoyi hausa ne ake kalajin larabci ka yi ibtida'i ka yi mutawasi ka yi sanawi kila ma ka je jami'a to yadda ka je jami'a ka kada to gashi an tattake maka ayoyi an zo an fayyace maka abin da ke ciki sai ka koma gefe ka amsa tambayoyi a can ta zuba tambaya kamar talatin haka amsa ishirin an da karatun da aka maka na ka amsa ne da yawa ga kan ba shi ba ba hadda za ka je ka ba talla ka ba da amsa talla ka ba da amsa ta malam karatun da ya yi kan gado da ya yi kan gado ka zauna da niyyar don inda da niyyar za ka amsa tambayi ba irin wannan karatun za ka yi ba hankalinka yadda za ka tsara da asali irin wannan ba a karanta ba ku idan karanta da kanka kan nitso hawa biyu karanta kan nitso daga nan ka amsa tambayoyin da ke kasa ga wasu kalmomi can an ja musu layi kan fassara su yadda ya kamata can an ja layi can ma an ja layi nan ma an ja layi to ka fassara su sannan kuma an ka gama ka ansa tambayoyi sannan ka cire abubuwan da ka karu da shi ko guda goma tambaya goma fa'ida goma fassaran kalma kuma ashirin an ba da awa da ma kawai isa sai da an yi karatu bai san kuwa ko a fara ne yau a ba mu zo da takarda ba a ba mu da biyu eh, to ba dai ku dai kula ku gane sau da kalan ma'anan saƙon da ke cikin wannan ayi ba da an wabbaka ta'ala yahuda bayan Allah ya zargi yahudawa marasa mutunci ala khidaihi akan yaudar su da suke wa duniya wa makarhim da muguntansu wa tablilihim da fatar da mutane da suke lil na wal Wata wa tawaqqada wa ala zalika Allah ya dargade su kan waɗannan mugayen ayyuka na ɗaya a gashi na suke yaudara kada na biyu masau na uku tadlil hmm? saboda ka gana an gargaɗe su da Allah ya gargaɗe su a kan wannan aiki nasu na mugunta da makirci da kwatar da al'umman annabawa wata wa'adahun ala zalika نادى المؤمنين kirawo bai ne ko kuma fa ana ta ba fa ba a tattare ma ko innan mutane ba a tattare ma kuma ku tashi ko wani abu an tare mu an tare mu kuma sai ku koma ku kwanta ku yi hattara kuma ku tashi ku kare kanku Allah na tare da ku mala'iku na tare da ku Allah ya ba ku kwalwa Allah ya ba ku littafi ku tashi ku bi ta kansu muhajiran iyahum min alwuqi daga fadawa fi shubakil mudillina cikin tarkon masu fatarwa tarko masu ƙasarwa sun zuba tarko sun zuba tarko harwa sun zuba tarko a waje min al-yahudi فقال يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين شنو اللي فلو بعد تقول راسي كافرين بعد إيمانكم وذلك أن نفرا من الأوس والخزر wasu جماعة ندق أوسا وأدق daga جاوا كانوا جالسين suna zaune fi مجلس a آه، kullum da da na ga su kasu a haɗe da kullum za a zo ya shiga ya sasanta wannan ya zo aron makari za a yi bada wancan ya zo rancen ainihin kuɗi da zai biya jama'a a je a yi fata a gari kara wannan ya zo kara yanzu babu kuɗi an haɗa da shi an san so masu fasoshin makamai To idan babu fada ka amince kayan ka sau saboda haka nan sun zo so inda shiru ha ne yanzu ba kwa ku kai makamai sai yanzu mun haɗa kai mun daina fara wannan abu ya dame shi sai da ya haɗa abu da ya haɗa bai so da rubul wadda wata safi da ƙaunan juna wanke zukata bi barakatil islami الذي هداهم الله تعالى إليه wanda Allah ya shiryatar da su zuwa gare shi famar rabin shasu bunu qais al-yahudi alama abin ya bata masa rai kai yanzu da wani makiyin Allah ya da zai tsaya a bakai ne nan ne masallaci nan da ake cewa suna karatu ce eh, ya leko kuwa ka ganin an turjita shi ga maza nan ɗin an nan ce za su Allah ya kara musu yawa mata ko gani ake dudu nan da su ne har dudun bayan can su ne ke kwance ba ku kwance ba ke zazzaune sannan ko ɗan lungalun kwancen da kake gani suna lekuwa ƙarshen ta su ne hawurin alwala nan ko Allah ne ya ƙara musu kwarjini sai aka kai shiru shi ke ganewa suke ba ga gani wata tambaya ba za ta bullo ba sai dai a cikin karatu da ake ai mai hankalin yi karatu ya san abin da ke karanta kun ga ko ne yayi mana wa'azi yau a hudu wannan gobe na ta shi da tambaya ta addinin musulunci yi eh, shi ibada ya ce ka tambaya ne ta ce to mu ko muna labarin duniya kuma ko ibadodi in dai ibadodi ne sawa'un ka san me kake ko ka sani ba ibada sai ita ce sallah azumi zakka hajji shi ne ibadodi ba ba mu ba su muke magana ba mu muna magana mu'amala ne sai kamar bar mu mu'amala mun ba ko ne kai ka kai tambaya ya kuma ta sai da tambaya Tambaya ma ba ta ke ce ba tambaya da ke sai Allah ba kai min asaran wannan tambaya ai ko da Allah ya fara cikin jama'i ta yadda kun ji amsa na yi muku asaran ilimi Gaukan da ba ta kare na fasa gona wurin. wannan na rike da shi kullu na yawo da shi na rasa inda zan fasa shi sai ga shi ko da rabon kila dai kanga daurin aure akwai daurin aure da yawa balancin su lokacin kan da na fasa wannan bugun na tsallo kan shi tambaya yake na je zaria ya yi sallah a wani masallaci sai ya ga an tsago daga sujada sai an dawo an zauna sannan a sake miƙewa yake shi ba irin sallah nan da kai ba na ce eh, sai ka kari na kace shi ai daga kaza wannan yare ne kai sai ya na bin wannan yare na je to irin masu wannan yare ba su jari da wannan ta ce sun yi daidai ai daidai su kai nan ma mun yi daidai kai ta ga sabon musulmi ne sai wani tabi ka karatu akwai irin wannan da yawa sai wani tsari kai karatu za ka kansu da yawa kuma zan koya maka irin wancan tuji kaga wannan karshen ta ya ji masallaci kullum ba a fara ba a da istiraha ko ba mu san shi ne ba gashi nan ba a menene sai wanda ya sallama biyu har wani ya gana mu ana cikin sallah sai su kano ba ya yi kabul ya sallalu ba janyo shi ba ka fifo shi waje hmm? ba a'ika yi ba ya za a zauna haka ko ba zan bari jikto shi ya matsa sai zai biyu da yadda na bashi amsa sai na rufu kwai kawo kai eh? shi gana hmm. a'a eh, sai ko san dan abun nan kai ka manta kenan yanzu kai da mamaki kai ina zama abun mamaki ya a yin ta shi yawa ba in abu shi ne da za ka kwafi da aiki daga nake ba da labari wani ya zai na da yana tambaya da me isa mutum in ba sa irin kayan ku wannan ba ba fa'ida da shi me isa yan takardun takardunsa ina laikawa ina tambaya ta yana ce wani irin kayan kaya in ba sa irin naku ba in mutum ba sa hula ba ba fa'ida da shi yana ce ga na can irin wancan kayan kake magana Allah ko ya kawo min daga kafan shagar nan ya gyara su masa wannan fa ya gasa ya da kyan baya ina ina ki gana in kar ku bayan ta fito aka ba ina sa ne ba ma mai da shi sai irin wannan ni da dogon riga kuma da dogon riga ya da na ga dana kan sai ya kalla ce eh, ba kwa san shi kuna zagin fa kuna ci masa mutunci kuna gane ina dalili me alaƙar kaya ga addini sai na ke irin wancan kuita ni ma da na ga ai haka ya gyale shi sai ma da kake maka kenan wanda ya sa ka hanya kaga bai sana amma an irin su dama za ka yi wata hanya ce da Allah ke ajiye baka ka dinga kama shi ɗaya bayan ɗaya na ga maka ai da an bashi ya yi tambayar amma ta wuce amma ya janyo wannan maganan kwazo ba a san a ga mutane kansu a haɗe kamar irin shirun nan agalla. wannan wani ne shiru yanzu nan ba mai tashi kenan sai an tashi ko ana shi tashin a kai. idan mutum ya tashi da da shi ake inda ka ga mun da mutum ko da yaro wanda bai da zafi shi wannan abu na fata musu rai a ga ana zaune shi a wannan su daga yau kenta ba a da awa Allah kai bari ma ba mai kara ruwa Wanda ya sa wahala yau to amma ana na na kara karowa za ga inda za ka lura da kyau wani wanda ya zai bugin sa zan gida bugun sa kuma shi ga wani can ina gudu shi bai samu an fara da shi ba ga wani can kaza ga wani can kaza to sai dai ku mutu Allah ta'ala ne tsara addini a ko kuma kai tsara da duk abin da zai kawo arabu ku kiyaye shi ba maganan arabu ba a'a a haɗu wancan na yin ne zai yi yin cikin sa sallah muka wani sai ya zai yin bishi sallah ba ya rage ya ƙara sa an bishi sallah saboda haka nan ya ga fi majalisi ya so duhumul wato son juna na kewaye da shi ya kewaye su wata safi da ainihin wanke komai na zuciya bi barakatul islami allazi hadahum Allah ta'ala daga kabila da kiran kabila kusan ma yanzu mu yanzu eh, juna ana kiran kabilun juna ne kawai kai wani kama kai wani kama da an an yi haka an ragaba kenan ce mun gana zumun ƙara kan juna kenan ko yan kaza ko yan kaza wani ban sha'awa da kana hada a mai yake don allazi hadahumullahu da ilayhi فمر بهم شاس بن قيس اليهودي وانا ابو فعالم يبقى مصري ذلك التفافي kawai wata rana wani dan wana ya ɗauko wani dan adawa ce ki eh, tsaya daga ta ka ya ɗauko shi aje shi yanzu na kamar sallacin ku ya zama ita zama je ka shiga maza makaranta ma dan ne ne ce mun mm, yin mm, kalli na ita nan ma inda ke kallo bilin mu ce <laughs> kalli sama ce to su ji masallacin ka yanzu kamar sallacin ku ya zama ce yi eh, akwai makaranta a cikin zo mu shiga can ciki a ƙarshe ma da ahuci sai ce mu hmm, ya buga mashin ɗansa ta fi kalli nan a kai dai na kallo wani zai tafi nan mafi yi da kake kallo a jana mu ne daga nan a gidi wannan shi ma shafu ko shafu yahudi zalikar tafafi wata ke. da son juna wa ahzanahu wannan ya fata ma ba da hankalar yahudu ya ishuna fi munajati ani min al-khawf ani ba wanda ya ba da hankalar yahudu bayan yahudawa sun kasance ya ishuna fi munajati kullum miki kullum miki ya aje mai mitin kaza a je gidan wanda ya mitin kaza a tafi anguwa kaza a yi mitin kaza a tafi wurin bauta kaza can za a yi mitin yau hmm? ها أيوة في في مناجات نجيكو دكانيما يعيشون في منجات من الخوف من من جيرانهم الأوس والخضر حقا وانت من أزوجة النبي جاد شكلا معنا ده وتعببي وأعظمه بعد أن كان اليهود يعيشون كم آه كاي مناجات منه wancan da zakar sa hagu sai ma ba a sa ba ai nonon kawai za a ta ta ga yahudawa ne suke rayuwa a haka yi ta kuma za su rayu cikin man cikin tsira ba tsira daga tsoro ai mai misali tafi kowa a bashi da ya tafi din man jatin da tsira ne da isuna amma an kana al yahudu ya isuna fi man jatin min al khawfi min jiranihi الأوس والخزرج لما كان بينهم من الدمار والخراب وانت دي مناجاة دي ذاتي تو إن كان ما سفاعون من دمو ولي يغابو لا أنا كان أي من لم مناجاة da mutum da ayyar akwai sababbin bugu babu masu sababbi ne tsohon bugu muna musu kofa tsohon bugun hmm? eh. saboda haka na eh, wa ba da an kanal yahudi kaga bayan yahudawa ya ishuna suna rayuwa fi munajatin cikin cikin mikin gidan kawfi saboda tsoro ga wancan wanda na karanta da shi ne ganin cikin tsoro min jiranihi ta ku ai wasu tsira ba al'ausu wal khazraji lamma kana bainahum min ad-dimari saboda abin da da tsakanin su na kashe juna wal kharabi fa amara shasu shabban take shasu ya umarci wani yaro an yadkurahum ya tunatar da su ba yaro ne ba na yaro biyau ne bu'ar da faɗan bu'asu fa zakaruhu wa tanashadu aka labarin bu'asu aka yi wake-wake a shara fasaratul hamiyya na aka da rikici alkabaliyya na kabilanci bainahum fatasabu aka fara zagin juna ko ne wata shakamu hatta hammu bil qitali فأتاهم الرسول صلى الله عليه وسلم فذكرهم النبي زي سنة تدرسوا الله وبمطعمه جباه يتنا تدسوا مطعيها النبي بينهم فهدوا وذهب الشر وأن أبو النوسي ونزلت هذه الآية يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا in kuka dakata wata jama'a jama'a min alladhina utul kitaba yaruddukum ba'da imanikum kafirin to ai shine ta aka ce al'ibrata bi umumil alfaz ta su ya mutu amma akwai ire-iren su barkatai yin yahudawa sun yi haka akwai wasu ma masu kama da yahudawa suna yin irin wannan kulunki fa hazzarahum nan ya gargaɗe su min makari ahlil makari Allah ya musu gargadi daga makircin ma'abota makirci min al-yahudi wan nasara wa ankara alaihim ya nuna kinsa ɗanyen kansu ma hadasa minhu abun da ya auku daga gare su hamilan lahum ainihin ala ta'ajjubi yana ɗaukan abun mamaki ya za a yi za ku kawo wannan min halihim lau kafaru ba da imanihim قال عز وجل وكيف تكفرون وأنتم تطلع عليكم آيات الله يا ذاك كافر شيء كما وان دليل هر دام ذاك صابق الكافر شيء بايا أنا ترى صابق الكافر الله صباحا مساء أه، صافي ده في الصلوات لي وغيرها وفيكم رسوله صلى الله عليه وسلم جامع الله سكن قينا قيا مكو تربية هاديا ومبشرا ونذيرا أقوين أبو اسمة هذه الأمة من الذنوب والسقوط في هذين الأمرين الكتاب والسنة كتن كان ونن الأمة النبي محمد كنا daga daga zamewa shi ne a suko fi hazainil amrai ne a wayannan abubuwan alkitabu don abin da ya ba kuma alkur'ani ko sunna amma ma ta masaka duk da rikici ya taso aka fara haya haya ana dawo qur'ani za a samu mafita ana dawo sunnan manzon Allah za a yi nadaman abin da aka aikata da alkitabu wa sunna مهما تمسكت أمة الإسلام في جلد مسلمين سكرك لتعفق الله بهما فإنها لا تضل كما ولا تسقط ولو كان أهل الأرض كودا دنيا جماعة تصار مصر ko دنيا ta suka tsara هذا أهل الأرض hada عن الأرض متعن دنيا نكرة مضافة تبرنا دعما أجمعون عنه duk duniya yau da musulmai za su koma su rike littafin Allah duniya ba inda ta bullo masu ba da ta musu wa mahama a'aradat an anhuma duk yadda al'umma suka bauta daga littafi wajen cikin rayuwar duniya mu duba tsarin wa'ancan rayuwar lahira mu dauki littafin Allah an gama halaka duniya da lahira duk da Allah yake mahama a awagar an kuma sakwatat wahana komai nasa zai wargaje zai eh, zai lalace walau da amaha ahalul ardi ajma'una ko da duk duniya za a ba ta taimako ba za ta tsara ba ta yi kafa kenan wannan kenan idan muka taso jaga na hudu ko ban gan shi ba gaskiya ne ku fi hadiyan wa mubashiran wa nabira wa arshadahum ainihin ilal aikizami haka Allah tabarak wa ta'ala ya shirya da su zuwa ga yin riko da ainihin littafin Allah التزام بدين الله وبشر المعتصمين الله يا بشارة وإن سكيرك ودمسلنشي بالهداية إلى طريق السعادة ذات شريعة zuwa ga hanya rabautan duniya da lahira wal kamali za su kammala faƙala wa man ya billa? billah duk wanda ya riƙe Allah أي بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فقد هدي وأن تنفت يا يا شريع إلى صراط مستقيم ثم كرر تعالى نداءه سنة الله يساك ميمي تكراشي لهم بعنوان الإيمان بسونا إيماني تذكير لهم به تناسد سوء إيمان الناس وأمرهم وأمرهم بأن يبذلوا وسطهم كما يكفي جيانس في تقوى الله عز وجل وذلك بطاعته وأن من تاعك الله كامل الطاعة كامل الطاعة بامتثال أمره واجتناب نهيه حابا لهم جنا ما يقول على الثبات على دين الله tsayuwa a kan addinin Allah hatta ya mutu alaihi wala yubaddilu wala yughayyiru kada su canza ba su canzawa kada su jikita ba su rikitawa ta'ala kafinsa akwai na haru a can ku inda aka ce ni da aku min mazahir ikramillahi ta'ala lil mu'minina daga cikin siffofin karramawan Allah ta baraka wa ta'ala ga muminai an na daho mu ba ya kira su baki da baki kai tsaye mu ba shara bi bayani ayyuhan ladina amanu yabi biya ayyuhan ladina amanu bi khilafi ahlul kitab sabanin ma'abota littafi فإنه أمر رسوله صلى الله عليه وسلم يا أمتي منظر الله أن يناديهم إشعارا لهم سنمصوا بعدم رداه عنه سيرا ربي فيدد صوبا بل يا أبو لك أي كتاوى وانتظره عليهم تبسن بي أقنصوا شكرا سيبا تنكرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أقوي نهرو روى أن تقوى الله صورا الله حق تقاته تتمثل ينا تبتوها في أن يطاع تعالى ولا يعصى أي تطاع الله تبارك وتعالى باعها مصر ويشكر أتبقى بدأ جاء الله ولا يغفر yadda a ci gaba da ambatansa wala yansa ba za a kyale ba don wannan ba mantuwa ne ba ake wa kasa ta ayatun ta gabu ne ayan ta gabu ne ta arabita mana ta keɓe ta wannan kaitai kaitai ba hutawa ayat ta gabu ne sai ta ce fattakullaha mastata to ku yi tsoron Allah iya iyawanku إذا تكليف مع العجز بابا أبا مطم أبو نفري يبا عن به شيكنا كان كنت مكبروا آية وأمرهم بالتمسك ألا يقوم الشيخ بسيرك بالإسلام حقيقة وشريعة ونهاهم يا هنا مصر عن التفرق والاختلاف rarrabuwa wa arshadahum ila zikri ni'matihi ya shiryatar da su zuwa ga ambaton ni'imarsa ta'ala alaihim bil ulfati ta hanyar san juna sabawa da juna wal mahabba allati kanat samaratu hidayatihi wanda shine fa'idan rikan shiriyarsu lil imani wal islami ba da an kano a adana bayan da ka can suna makiya mutaharina makyalifina aina mutanahirina ko mutanahirina suna a ada mutanahirina majiya suna fada da juna wannan na kashe wannan wannan na kashe wannan wannan na neman na naharun wannan wannan na neman na naharun wancan مختلفين فآلف بين قلوبهم فأصبحوا بها بنعمة الإسلام إخوانا متحابين بدلا متناهرين متعاونين بدلا متخالفين ومختلفين كما كانوا بعد نعمة الهداية كما يد مسلمين ستقوم bayan ni'imar shiryatarwa ilal ibani ana shafa jahannama lau ma ta'adarun da ɗayansu ya mutu kafin wannan yau ma idin lawaka fiha khalidan abada ne zai zauna cikin abada wa kama ana ama alaihin kamar yadda Allah yi musu ni'ima wa an qadahum minan nari ma zala يبين بالبشر بين مصر بيان الآيات الدالة ما صنونا مصر على طريق الهداية الداعية آيين تراس إليه ليثبتهم على الهداية بين دون الدسو يثبت الدسو كي شريها ويكملهم فيها فقال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون na rukawar guda biyu za a karanta wala tafarraku a shi ne can aka ce haifil ayati hurmatu tafarruki a ayan nan na nuna mana harancin rabe-rabe ana zaune a makaranta ana tafiya yana rabawa ana tafiya a masallaci ne yana rabawa saboda haka nan rarrabuwa fitina dukkan fitina rabuwa fiddi ne ومنه التفرق في الحكم هكا yin saɓani wajen hukunci ba a san hukunci saɓani ba ba a ce sai yanzu ka dawo ka ce tun da na dawo ina nan kai ne ba ka ba to ne wannan kai in ce yanzu ka ka ce eh me ya rage ka a'a bai yayi kuskure na ban na kama فكلاهما محرم لما يفضي للمتفرقين سبودا أبونا كيما أصول بلدي إلى الهلاك والخسران لتابعه عرف هذا أعداء الله ما كان الله سبحانه فعملوا على تفرقة أمة الإسلام lalle suka dinga aiki don rarraba al'umman musulunci tun safi ake wannan lamari kan rana ta sake wa farraquha suka raba su kuwa mazahiba da tawaifa sai ga wata wata ma jama'a za ga an nace ta ta wata kungiyar ke ba su gama mutum ya tafi buɗe baki gidan sarkin Amerika. sai kan san daga can albashin sa yake yau ce maganan kamar da muka ne musulmi musulmi zai da kayan hannu duk abin da karne ya ba ta akwai fiye ciki a ce na ga wani ragowar banki ba su san yadda za su yi da su ba cuta su ta suke hmm? na maganan har da kudin ma da banza ba ai wannan kudin da misali har da su su karba mu wannan kudin da aka kawo yanzu misalin haka kawai mutum za a ce mutum buɗe kawai za a zo muke kudi in ba da suna son sayewa wani abu da matan sa ba akwai abin da ya kawo an rabu kuma hanyar da za a fa a rabu ɗaya suna nan hanyoyi ne daban-daban a yi amfani da wannan hanyar ai kai tsaye ba za a zo a sami ba yanzu wannan yi ke kamar jama'a assalamu alaikum wannan haɗin tafiya ya kamata ana taba ya kamata ana da kaza kuna zama mu saurare shi ai zai ya fi usulubi wani ya je ya gan shi a ƙarshen ka Allah san abin da ya bashi ya je ya ga wancan Allah san abin da ya ya samu shekara yana ɗaukar nauyinsa in yi miƙe yi magana cikin mutane ba zai iya mai da zarafi ba. Ko, ta wani kudu sun yi aiki. Saboda haka nan wannan ina tabbatar muku ko wannan dogonan banki a ce gasa na za ku gyara makarantar ku gyara ƙarya ce. Wannan mutane na ba sun kashe mutum suna da ɗiban kuɗinsa? Ba su ce sun fara kuɗin da ba za su yi amfani da su ba an share banki ne aka kawo. musulmai ka je suna munna kai boko aka kawo wa mu ma islamiyya a kai mana hanya mu shiga mu ci sakuci duk wanda ya bude hannun sa kwaso gaba ɗaya rufe mace ta kulle shi an karɓa ana karɓan da aka karɓa mai tafi tsina nan ta kulle ta tsina nan waɗannan mutane yadda suke neman kuɗi su shirya a kashe su samu kuɗi su sayar da makami a samu kuɗi su sayar da menin da su samu kuɗi yau su ne suka tara kuɗi da yawa suna tausayin talaka wani talaka yanzu an shirya wata yau kana zaune da mata ka lafiya sai wani ike mata don son da da ke baiwa Allah na zaune a gida ba shi a aiki to shi kenan go an zo ki dinga aiki kaza tana a gida ai wannan a gida za ki a cikin gida ka dinga ba su dubu biyar dubu biyar sai ta canza ma sai kai sai ta ce zubo imami ce ba yi ba ta kawo gini. Ya ita kuma ta haɗa nata da magi ta gawa ya nafu. shi wannan makwacin nafu. da je kawo mata aiki sai ka kana in ana son a raba ka da masa kafiri za ka masa yanzu nan ba shi da tsariya sai samu mata aiki sarki ba za ka yi mace ko aikin kafirci ne to ga wani ya ce aikin kafirci ne ku zo ka san boko haram ya ce aikin gwamnati kafirci ne su mutum zo a kashe akan haka ba ka zama ba ka san sauka ba sai ba ka zama mai boko haram din ba kuɗi kuɗi su ne tushen sharri kuɗi za su sa abin da bai taɓuwa ba ga an waye gari an yi shi wanda ke nuna ka da yatsa na ka bashi kuɗi sai zo na ka marin kama zai wa haka ada ul islami fa amilu ala tafriqati ummatil islami mazahiba wa tawaifa suka raba jama'a daban-daban sun maduwilan sannan aka kai ga raba kuma daula-daula jihohi daga nan a koma a kasan araba raba kasa su ma suna neman yancin kansu su ma suna neman aikata kai muna da shi yanzu wasu suna na da neman kullum duk shekara ina ga suna ma da rana ta musamman ta murna ko duk inda kabilar su ike a inda ke ba zai kulle ba ba zai buɗe ba Ba zai kulle ba zai zana shi ne alama suna nan kowanne ne ba ba da ba sun ji sun yi ɗan'a ga shugabansu mai alama duk shekara za su ce ta kuwa inda ana ƙarƙashin wannan ta kuwa je kulle kuma an kulle ana jiran ranar da za su fito ne kawai kuma sun shirya kuma suna shiryawa kuma suna da kayan shiri in kasar waje ne sun san kasar waje in mene ne sun sani farraquha masahiba wa tawaifa thumma duwailatu wa hukumatu thumma azalluha قد أجدوا أسكتوا وأهانوها وننجينا بأينا سأفو بطاقكم أين لكم آياته هو فمندوبا نتعلم في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم إن الله يرضى لكم ثلاثا آج لا تريه هذه نعمة النسي هذه نتجد رأي وعين wa hadhihi ni'matun ukhra wannan ma wata da imanci muwasilatu inzalil muwasilatu inzalil qur'an ainihin jero saukar da qur'ani bil ahkami ko shara'i wal adabi da tarbiyya yadda za a zauna wal bawa'idi wal ibari laita aliyutimma lahum kama don ya kammala masa cikansu wasu adatuhu fi duniya wal akhirah alillahi alhamdu wal minna gaba ɗayan nan ne ake cewa yanzu kaga yadda aka tattake wurin nan to ya kamata an duba aka yi tambayoyi za a iya amsawa sannan kuma za a iya cire menene fa'idodin abin da ka fahimta hidayatul ayati shiryatarwan ayoyin ya yi mana wannan kamar yadda mana fassarar kalmomi can kalmomi da za ta ka fassara duk wata kalma da aka mata layi a kafa to dan ya fassara su da kansu nan kuma abubuwan da za mu iya koya a ciki daga su da su kaɗai ne ba shi ma ya ciro mana wannan abu da ya abin da babu kan mayoyi قراءة كثير من الامين علماء اليهود والنصارى بالأخر بنصائحهم وتوجيه وتوجيهاته وما يشيرون به على المسلم تؤدي بالمسلم إلى الكفر شعر بذلك أم لم يشعر فلذا وجب الحذر a kullal hazari minhu wannan kuma ba gane komai ba daga cikin abun da ayoyin nan guda nawa ne ko ko suke karantarwa ya kamata wannan gane wannan kuma zuciya ta karfe wannan kuma zuciya ta yi aiki akan wannan a kasirin min ulama yahudu a'a da daman malaman yahudu yin tsawa wa'annan consultant ɗin Yahudawa tun da an ce wula ba'u. Sai ga duk kowane da an kirkira wani consultant ɗin ƙarya. Kaza ga nashi, kaza ga nashi, kaza ga nashi, kaza ga nashi, ɗan kabin da ya ka tafi ne ma. Na kamar karatun yanzu ya yi shi, yi sa shi ta ita ko su rasa kalmomi. yanzu ina wanda aka je an ya ce to a kawo kwanzalsa din kaza a kawo wane ne din kaza a kawo mene ne din kaza a kawo mene ne din kaza to dakata waɗannan mutane ta'a ga da taman kwararrun yahudawa ko da ta ɓangaren duniya ne da nasara bai aka bigi na sa'ihihim da ɗaukar nasihohinsu ta wajen tattali ta wajen kiwon lafiya توجن توجن أوكم وإنما غنغنو وتوجيهاتهم تشاور وينصل تحباناوا وما يشيرون به على المسلم تشاور وينصل تحباناوا مسلمين دنيا وأن تؤدي بالمسلم نعجيك مسلمين إلى الكفر خذوا هذا كعدسي wannan ko ka gane ko ba ka gane ba sha'ara bi zalika alla aw am lam yash'a يا فرقة يا فرقة يا فرقة ده وانا هو يفرقة ما حبة هنا جيم هتزوى قالنا كو يا فرقة قوسم فرقة كو بس فرقة ما فلذا وجب الحذر جانا كي رمد طول حيثا كافرنا كل الحذر منهم نبي العصمة في التمسك بالكتاب بكتاب الله وسنة رسول الله فتنقى tsiran daga duk wannan harkalla da al'umma suka shiga yin riko da littafin Allah da yin riko da sunan annabi faman ka masaka bihima duk wanda ya riko da alqur'ani da sunan annabi lam zilla. na uku al bin bil islam jumlatan والتمسك به عقيدة وشريعة أمان من الزيد والدلال وأخيرا من الهلاك والخسران riko da musulunci gaba ɗaya wadda kulo fi silmi kafa riko musulunci gaba ɗaya wadda masu kofi da rike a fi da ta ɓangaren shari'a wannan shi ne tudun mansira shi ne amana aminci mina zaigi daga zamewa abdullali da mata ko a kira a ƙarshe aminci ne min alhilaci daga halaka wal kusuran na hudu wujubu tamassuki bi shiddati bi dinin islami wa hurmatul firqati والاختلاف فيه وجبت ينرق ودقنني rikon addini da tsanani yau in ka ji an ce maka mai tsananin addini to mai addini ne kai ai Allah ma umarni yayi mutum an zai rike addini ya rike da gaske in an ce wani na da tsananin addini to shi ake nema buga gashi nan kalma da kalma وجوب التمسك بشدة بالدين الإسلامي وجبتم لكود دين المسلم كده فقط بحرمة الفرقة دعران كنا الربوة والاختلاف فيه أقول أبو شيء في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا Allah tabaraka wa ta'ala ya yarda muku da abubuwa guda uku ko aikata su ya hana muku yana kyaman muku abubuwa guda uku kada ku aikata su yarda lakum an ta'buduhu wa la tushriku bihi shay'a la yadda ko ta masa shi kadai hakku hana shi da kowa وأن تعتصموا jami'a kuma ku yi قلت da igiyan Allah gaba ɗayanku wala tafarraku wa an tanasahu man wallahu Allahu amrakum da ku yi nasiha ku taimaki duk wanda Allah ya danka masa lamarinku ku inda take nasiha yin abun da za a samu Eh, ci gaba yin abun da zai kawo ainihin nasara da abubuwa masu kyau Kwai قيل ويكره لكم wa kwana. Allah yana kyamar muku kace na ce yawan surutu kace na ake kace na ce da kawai ku su su'al da kakule kakulen abubuwa da ba su da amfani da sunan tambayar. وإذاعة المال جعل مبذرا الله تبارك وتعالى بايا سان المبذرا يا فا المبذرا دن دن تكاني على كاني دشيران تو الله كذل مو أمانة دشيران على كاني دشيران ننزا أتايا أنقضوا قصير قوات شورا نبيل وجوب الكرن علي وجوب وجوب ذكر النعم لأجل شكر الله تعالى علينا بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وجبت أنبت النعمة فتنا نعمة وجوب ذكر النعم لأجل شكر الله دومين أبوه وحلا دا أنت إن أكتب الله يمنى كذا Allah ya mana kaza Allah ya mana kaza natija yanzu mu me za mu yi wa Allah hatta idan aka samu cikin jerin irin wa'annan ayoyi ba don dai yanzu mun shiga wani hali ba sai mu je to yanzu wannan me za mu yi mu nuna muna godiya da Allah da haka wannan wurin ba za mu tsallake shi ba sai mun ajiye wani abu takamaimai mun tuna nikman da Allah ya mana kan kana a zo mu tsara wani abu mu yi haka to yanzu gaskiya ba za mu yi ba amma da yadda muke jin kada ya zama da ainihin nauyin abun nan dubu zikirin ni'ami wajabcin ambaton ni'ima ba don komai da ajali la. fita ala alaiha bita'atihi da yi a wa ta'ati rasulihi sallallahu alaihi wa sallam نشد القيام على الشرك والمعاصي والقلب على كثير جهنم فمن مات على ذلك وقع في جهنم حسنا بقضاء الله وحكمه أيوة كان شركا معناه متهيئة قبل شركة يا آية، يا دوجة كان شركة da saɓawa da sako, zunubai mutum ya tsaya a kan gaba jahannama ya tsaya a kan gaba ta jahannama wanda duk ka tsaya a kan shirka kullum magunguna yan yanke yanke sauran dai misalin falsafarsa dai ɗauko wanda duk ki tsaya a kan wannan waka a fi jahannama hataman ya fata jahannama tabbas bikaba illa da saboda hukuncin Allah wa hukumai sunan za a ko ta ba kwai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 كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهم كما ربونا صغارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين